akwai masa'il ya su gufiyar lishtihat ko masa'il khilaf ya halitta a ishihadi a cikinsu sai ga ana tajin ya wuya a kansu ya kamata a yi a mai da shi zuwa ƙwar'an da suna an bai nan haka mas'alan nan ake ta tattaunawa a kwanukan nan mas'ala ta hoto fotografiya sura da ake magana a baya wanda ake sassaƙawa itace ko da dutse ko a zana da hannu da abin da ya kama da wannan wanda yake a wancan lokaci akwai su wannan ba ma saɓani an yi wannan ta fotografiya wannan ne aka yi samu saɓani a kan Sheikh Alamtul Usaimin a cikin shirin da ya wa kitabu tauhid na Sahih Bukhari ya ce mas'ala ce fiqhiyya lafiya wannan na fotografa din nan daga ta fiƙihu ce kuma akwai saɓani a cikin tsakanin malamai duka an yadda wa'incan sura ɗin su ne aga khilafu ne fil amma al'asul ɗin duk an yadda sai a kuma zuwa ga kitabu wa sunna zuwa ga wannan abu kaga wani ishtihadin shi ya kai mishi ya ce haramun halaccin wani mu ishtihadin shi ya kai mishi ya ce halal ne bai shiga cikin wancan an fahimci wannan wani suka kalla suna ganin wannan na fotografiya ɗinnan da ake da shi da wancan suna da bambanci wajen zana su wajen tafiyar da su da ka zo da wannan wasu daga cikin sun yadda a ɗauki bidiyo irin wannan wajen isar da karatu da sako na addini amma ba su yadda a ɗauki wancan na hoto ɗin ba sai kowane? A haka man shek lamatul Albani cikin littafin da ɗalibin shi ya tattaro a tarbiyatul islamiyya inda albani ya kawo a ciki ce mutane sun fitilu wa'annan abubuwa na kalle-kalle bidiyoyi din nan yace idan ɗaukan shi a bidiyo akwai mutane yadda ake aikin haji a aikace a bidiyo za su fi ganewa sama da karatun da malam yake a cikin littafi da wasu abubuwa na addini ito ne a ɗauka shi a cikin kafin shi an fahimci wannan ko sun suna ganin cewa za a iya wannan duka ake za a shi ma shek bin bas kuma daga baya baya ce wannan a isar da sako na addini banda bai wancan shi wannan shi ra'ayinsu misali kenan ko babu wannan duka ake ina jin ɗaukan wannan bidiyo ɗin suka ce darura ce to kadar da kadar an fahimci wannan amma za ka da wasu daga cikin malamai da suke halatta ɗaukan hoto ɗin sai suka mai da shi abu kamar na duniya in malami duk inda zai sai an ɗauke shi ana ɗaukan bidiyon shi inda zai ci ba ma karatu bane duka karatu bane ko mutum ya ɗaki da matar shi suna cin abinci sai a ɗauki hoto a selfie kuma za ta aji tana ajiya kuma ila wata kawa ko ta tura kawarta sai a yaɗa a duniya sai a ce to ai a ɗaki muka yi ana ta kawo uzuri ga matar ka dai da zake da da inuwarta kullum kana ganin sai ka dauki ita misali kenan sai ka dauka kuma kana malami ka bar yan duniya su yi mana ko a ta kawo uzura uzura misali kenan ake ta kawo uzura uzura a ɗakin ka ne fa falanka ko a danin tebur ana cin abinci a duk wutar matarka akan me ka tafi zahiri misali kenan ake zai zanto haka ai akwai abin da ke koda ma halal ne a ka na malami kada kamata ka nishance shi in duniya ne wannan abin da ya fi maka alkhairi in ma an ɗauki wutan a ɗaki kai da matarka kuna hai hai aka ɗauka kai ka wa kanka ni ina jin tsoron ma abin kai zo a cikin hadisin musulmi hadisin abu hurairah Allah na manzan Allah da yi mutumin da yake ar-rajul yufdi wato mar'atihi wa tudi ilayhi summa yanshiru sirraha kun yi abu a ɗaki ke da matar kun ɗauki hoto ba ta da hijabi a jikinta ta riƙe ta riƙe ka sannan kuma ku zo ku yaɗa duniya a ya shiga cikin wannan nake tunani kuma a matsayin ka na malami da'i mai da'awa ya ce yanzu haka na madadi sai dai ka san in yana da cikin waya ɗin wani yaron ka ko yarin ya ce ya ɗauka kuma zai iya fita kowane lokaci sai ka zo ka ta kare kare wajen karatu a ya ɗaki muka yi ba mu san ma ya fita ba me yasa za a ɗauka ko irin su shek alamtu suka ce wannan hoton da ake a babin darura ake ɗauka a ɗauke a sake shi haka nan kawai a kai tafiya a kai shi inda magana ke na ake yi za ga mana duk motsin da yake sai a ɗauke shi da bidiyo duk motsin ba wajen karatu bane ba duk motsin da yake sai a ɗauke shi da bidiyo duk motsin da yake daga gidan shi zuwa wajen karatu sai a zai je aiki da gida har zuwa airport ɗalibai sun raka shi ya ɗauki shi da bidiyo kuma ya ɗaya duniya wannan darura ce misali kenan duk bai kamata haka an bai nan ko wannan shi ne dai abin da ake magana a kansu <coughs> to duk abin da ake jaye a kan shi a kuma zan Qur'an da suna wannan sai rigin sannan kuma in mas'ala ce ishahadiyya khilafiyya an bayyanta wannan ko za a iya ba juna uzuri an bayyanta wannan to shi ma wannan abun shi ke kawo saɓani tsakani irin wannan abubuwa da an gani.